ta me wato matsala ta bututayen saukar fitsari daga koda zuwa jakar fitsari ina nufin wato uritas in aka ce uritas da larabci ana kiran su haliban wato bututaye ne da suka taso daga koda zuwa jakar fitsari wanda dama kulle wasu shine ike ba da siginal na ƙwaƙwalwa cewa tankin fitsari ya ci sunana Dr. Nura Salihu Adam wanda ake wa laƙabi da Salihan Nur. Wani bawan Allah ya yi mun tambaya dangane da matsalar da take addabar al'umma ta yawan fitsari wato urination da yaren bature. Idan aka ce urination shine in control na urine mutum bai da ikon riƙe fitsari in dai ya taho sai ya yi. ko bacci yake sai ya tashi kuma in ya tashi ya yi ta zirga-zirga to waɗannan matsaloli sun kai kamar kashi uku ko hudu masu azabtar da jikin ɗan adam na farko matsalar kwakwalwa ce in aka ce matsalar kwakwalwa wato deficiency ne na hormones eh, wato imbalance na ainihin sinadarin ruwan da yake kontrolin ɗin fitsari wanda yake saukowa da ƙwaƙwalwa zuwa koda ina nufin vasopressin hormones antidiuretic da ya rikice ko ya zama imbalance ba za ka iya rike fitsari ba kenan matsalar ƙwaƙwalwa na iya haifar da yawan zirga-zirga fitsari sai matsalar koda matsalar koda shi ma rikicewar wani ruwa ne da ake kiransa nephrogen nephrogen ina cikin waɗansu halittu da ake kiransu nephrons a cikin koda shi ma wannan nephrogen ɗin da ya rikice to ba za bulada ba za ta iya rike fitsari ba saboda ƙarfin zafinsa lallai yana haifar da kenan matsalar koda na iya haifar da zirga-zirga ta yawan fitsari sai abu na uku shi kuma yau shi ne na mafitsara ko kuma ƙurajen mafitsara ko kuma ɗanyantakar mafitsara wannan shi ma na iya sanya mutum ya kasa a riƙe fitsari ko ainihin wato gogewa ɗaɗewa karcewa a cikin mafitsara ko ƙurji da fitsari ya zuba ciki sai mutum ya ji ina jin fitsari ta haka ake iya samun wato urination in control na fitsari yawan zirga-zirgar fitsari wani lokacin kuma ana iya samun matsalar fitsari ta me wato matsala ta bututayen saukar fitsari daga koda zuwa jakar fitsari ina nufin wato uritas in aka ce uritas da larabci ana kiransu haliban wato bututaye ne da suka taso daga koda zuwa jakar fitsari wanda dama kulle wasu shine ike ba da signal na ƙwaƙwalwa cewa tankin fitsari ya cika to su ma idan suka yi yaushi suna matsewa suna liƙewa suna naɗewa a lokacin da fitsari bai gama yawa a cikin mafitsara ba kwakwalwa sai ta sanar da jiki cewa tanki ya cika nan kuma bai cika ba kenan su ma suna iya kawo urination to sai babbar matsala ta ƙarshe shine diabetes in aka ce diabetes ina nufin ciwon shuga lallai mai ciwon shuga yana iya samun wato urination yawan zirga-zirgar fitsari shi kuma dalili ina kawo bushewar makogwaro bushewar yawun baki to za ka dinga yawan shan ruwa dalilin yawan jin kishir wannan sai kuma a samu yawan fitsari don haka akwai dalilai da suke kawo yawan fitsari a ko da yaushe Nura Salihu Adam wanda ake wa laƙabi da Salihan Nur. Babu shakka abin da zai dakatar maka da yawan fitsari na sadaka je ka ka samu ganyen tafasa. Ina nufin ganyen tafasa. Da zarar za a zo a dinga shayinsa safara na yamma, to Allah yadda ana samun control na urination. Sai dai akwai magunguna tun daga ƙwaƙwalwar ƙodar bututayen saukan fitsarin jakar fitsarin da abin da ya shafi diabetes ɗin kamfanin salihannur ya tanaji magani dangane da daidaita fitsari a jikin ɗan adam jama'a assalamu alaikum warahmatullahi barakatuhu kamar yacce wasu suka sani cewa kamfanin salihannur ya tanadin muku magunguna waɗanda suke taimaka wajen rabuwar mutane da cututtuka kai tsaye kamar masu matsala na hepatitis kai tsaye mun tanadi su. wanda yakan sa wannan matsala na hepatitis din da abin da ya shafi fatty liver da sauransu da abubuwan da suka shafi cututtuka da suke kama hanta kai tsaye yakan mutum yakan rabuwa da su idan ya amfani da wa'annan magungunan sannan akwai magunguna da kamfani ya tanada wanda ya shafi masu matsalar rashin haihuwa ga maza ga mata wanda in allah da idan mutum ya yi amfani da su koda mutum yana samun no sperm count to koda zero sperm count ne wannan magungunan suna samar da wannan sperm count din kai tsaye ga mata waɗanda suke samun matsalar rashin haihuwa wanda aka samu matsala na abin da ya shafi hormonal imbalance to wannan kamfani ya tanadi magani da zai balansa hormone dinsu ya zamto suna samun haihuwa sannan kamfanin salanu abubuwan da suna da yawa idan ka zo za ka ga waɗansu magungunan ma daban da ba mu faɗe su ba to da yawa kamfanin salanur ya yi cikakken bincike wajen samarwa da mutane mafita ga lafiyar jikin